Masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari, shirin da ke zagayawa lungu da sako don zakulo garuruwa masu tarihi. suna na Abdurrahman Kabir Jani ɗauke da shirin. Ya a cikin shirin muna garin kwami na karamar hukumar ɓata garawa. Kuma muna tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na kwami. kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma da garin Garawa. A yau ta haɗa da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta Katsina wata FCE da kuma gidaje masu sauƙin kuɗi wato Ɓatagarawa Low Cost da Katsina Polytechnic. Duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai kwamin nini wadda ke ce kwamin ƙarama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kafa kwamin ya zauna. Shi Sunan shi Ahmadu. Ya zo da matarsa da kuma tawargarsa. A nan ne wanda ya kawata ya zauna da iyalansa. Kwamin ta kasance neman ilimi da da musulunci aka yi baya muhimmanci. Daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai. Na aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake taka da su a faɗin ƙarfa a ɓata garawa. Akwai kwami kuma guda wadda ake kwamin abba wadda aka fi sani da ‘yan kuma. mutanen nan yan kuma sun kasance malamai ne kuma suna kiwo suna noma kuma habbaye sun mallaka da shanu waɗannan mutane daga bisani sai abdullahi abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kawai ake rubu gashi nan gab da fce katsina ainihin ma'anar karma ita kanta ta komi kalmar komi to asalin ana nufin wato komi wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komi bakin gwargwado arziki irin na da a nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin kwama ta ƙasar sokoto wadda yake tana kusa da wani gari ake ce ma rara a cikin ƙaramar hukumar ah, raba inda wani fito to daga nan shi wannan amadu ya taso to daga sai ya samu wurin kuma suna kwami kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na kwami ko kuma su kwama suka yi mu'amala da su kwamawa sun yi mu'amala da mutane da dama daga cikinsu akwai hambalawa da 'yan ɗakawa da Zorawa da mutanen Agama. Hambalawa nan sanannu ne, su ne mutanen unguwa Alƙali a halin yanzu. Lokacin da shi shugaban na Kwami Ahmad zai taho da tawagarsa ya buƙaci wani wanda ke ce muhammad Gigama wanda yake shi ne tsayin mutanen unguwa Alƙali. Ya buƙace shi da su taho tare saboda a lokacin akan samu mahara da mayaƙa masu kamen bayi. Hmm. Suka lalbe shi, da da farko yaƙi ya biyo su To amma ya amince suka taho tare. Kuma a lokacin suna tafiya cikin dare dalili kuwa saboda kada ku da mayaka su yaƙe ku. To kuma dole an tafiya da maharba. To kuma shi wannan Muhammadu Gigaman gaskiya shahararren mutum ne. Saboda haka suka taho suka sauka da suka zo ba su je sun Katsina ba. Shi Ahmadu ya zanna Kwami. Shi kuma Muhammadu Gigama ya zanna Makurdi. Gata nan da kawo in ka hanyar Ɗanɗagoro da kawo Shabbala. Kawai yana nan. kuma kabarinsa yana nan shi wanda Muhammadu ke gama din ah, Sun taho tare sun zauna shi ma malami ne ya yi ta karance-karance karantar da mutane nan wajen gewayen da su abukur da sauran ƙauyuka da ke nan wajejen. Shi kuma Ahmadu sai ya zauna a nan Kwami. na wannan gari na Kwami da mutanen shi menene suka shahara a kan shi? To mutanen Kwami gaskiyar magana sun shahara a kan ilimin addinin musulunci. saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yaɗa addini saboda haka sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci a nan a garin ɓatagarawa za mu ga cewa tun da aka kafa garin ɓatagarawa su su suka fara limanci a ɓatagarawa da farko akwai ah, wanda ya fara limanci a ɓatagarawa abdulmumin ne. nan ɗan Umar Kaki. Ka san Ahmadu shi ya yi Muhammadu, Muhammadu ya yi Umar Kaki. To Umar Kaki waɗanda ya da ya a Abdulmuminu shi ne ya fara yin limanci a ɓata garawa. Amma a lokacin da yake ba a sallar Juma'a irin abin nan yawanci kusa za ga ba masallatan Juma'a saboda wurin ƙauye mutane 'yan kaɗan ne. Yawanci sai an je irin manyan biranen suka tsana. Saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa waɗannan mutane shahararru ne Abdulmuminu shi ya fara yin limanci a ɓata garawa. Daga nan sai wani su ɗan dotan cafe. to shi wannan ana kyautu san cewa dan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je shafe ya zauna sannan daga baya ya zo gano dange shi anan ya zauna to ya yi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen da aka fara bata gara suke limanci waɗannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na kwami yake da shi abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna tarihin kuma a lokacin shine wannan giginya da addu'a da na gaya maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudun mun san su saboda ainihin nan ne inda Ahmadu yake kabarin shi yana nan to kuma akwai itatuwa yanzu haka akwai kukoki guda biyar waɗanda lalle an ce tun daɗe kwarai daga sai da ka je wurin za ka gani ka san a da inda gari yake ko za ka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani ko kuma wani katon durmi wanda da an ce da an yi ta kofar kwaya ana hangen saboda tsananin girmansa da tsawonsa wanda annan suke kafa majalisar na karatu na ake karatu wani durmi to shi ma dai ba shi amma da akwai kuwan shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kai za ka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana bar ruwan shanu ana mutane suna zuwa suna ebo ruwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga ƙauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta raba ainihin wurin ba ga ita ma abu da tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka kawo kwame. a lokacin wannan gari na kwame wace sana'a ce mutanen garin kwame suke To sana'ar da mutanen Gombe suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita. Wanda tun farko ka san abin da mutane suka fi shine dai noma da kiwo musamman Fulani. To mutane sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har da ƙananan dabbobi To dan ni kaina nan shaida ne. Na tashi muna da shanu. Ka in zo primary school lokacin da aka sa makaranta sai na je na tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da kuma in taho ta gara in yi karatu. Wasu ba da gudunmuwa kware wajen, ah, ba da magunguna. Kasan Fulani suna da, ah, da kulkula ah, musamman ciwon irin na dabbobi, irin ciwon shanu da sauransu suna ba da magunguna sosai. Ana zuwa daga ko'ina ana amsar, magunguna. sannan kuma kaga suna taimakawa ƙwarai wajen saida wa naman nan wanda ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu. Wani kalubale wannan gari yake fuskanta? To wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira. Abin da ya rage shine kamar rubu da agama to rubun nan tun da yake duk bangare na kwami yanzu zamananci ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ga cewa duk yawanci ya'yan makaranta sun cika garin kuma kan inda muka yan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutane da addini za ga cewa yanzu mutum kawai sai gida ne sai dan yanka kawai sai ya bada daki haya to wannan akwai kalubale kwarai wajen wannan abin da ka samu a wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ga cewa kusan gonakin da an sai da su wanda a da ba sai dai ka a bada sannan mutanen sun fantsama sun tafi wurare irin su cikin katsina akwai su kano maiduguri lagos duk za ga cewa akwai mutanen gwami sannan kuma su saboda wajen tafiya aikin haji za ga cewa yanzu saka mana dangi a chadi da masar da sudan wanda yake akwai waɗanda ma yanzu ana ziyarar juna tsakaninmu da su. to madalla masu sauraro a nan za mu ɗiga shirin aya yanzu a madadin wanda aka ji murya shi dattijo amal lima Da gidan rediyon muryar Amurka, Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To kun ji lokaci ya canza, kan yara za